بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي واستنى بسنته إلى يوم الدين معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake da fuskokin mu a wannan la'asariya ta 25 ga watan Rajab a wannan shekara ta 1434 a wannan gari mai tara albarka na Kwantakora domin karasa karatunmu a cikin littafin usulu sunna na al-imam al-humaidi wani ne darasinmu na biyu a cikin wannan risala mai albarka da take bayani na abin da ya shafi tsantsar aqida ahlus sunna wal jama'a a jiya mun yi magana kan abin da ya shafi alƙadar qadar ma'ana al-qafa wal qadar ɗaya kenan muke magana kan abin da ya shafi al biyu kenan muke magana kan abin da ya shafi as uku kenan eh yau za mu magana akan abin da ya shafi Alƙur'ani mai girma da kuma abubuwan da suka biyo bayan haka قال رحمه الله والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا الإمام الحميدي يكتشوى والقرآن كلام الله شيكما القرآن زنشان اللاني سمعت سفيان يقول يتناجي سفيان الثوري كو ابن عيينة يناتشوى na ji sufiyan ibn uyayna yana cewa alqur'anu kalamullah shi alqur'ani zancen Allah ne alqur'ani maganar Allah ne wa man qal duk wanda ji ya ce makhluqun alqur'ani halitta Allah ne fa huwa mubtadi to wannan mutumin tintirin dan bid'a ne lam nasma ahadan yaqul hadha ba mu taba jin wani ya ce wai qur'ani halitta Allah bane qur'ani sifar Allah ne kuma qur'ani zancen Allah ne subhanahu ta'ala. a daidai nan za ga kuskuren mutumin da zai ce a halittun Allah in ban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da ya kai ƙur'ani ko ya ce a halittun Allah in ban da ƙur'ani babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun ji jumlar kaga ya lissafa ƙur'ani cikin wannan kuskure ne kuskure ne kamar kuskure ne a filin gaske wannan tsantsar bidiya ce mutum ya ce alƙur'ani halitta Allah ne saboda me saboda alqur'ani sifar Allah ne kamar da Allah shine al-khaliq ba shine al-makhluq ba to haka sifar shi ba al-makhluq ba ce kun fahimci wannan da kyau ko siffa tana zama makhluq ne idan mai ita ya zama makhluq zancen ka yanzu makhluq ne domin kai din makhluq ne tafiyar ka makhluqa ce domin kai din makhluq ne hannunka makhluk ne domin kai din makhluk ne wanda yake duk wannan na Allah subhanahu wataala ba makhluk bane domin siface ce ta al-khaliq ɗaya kenan na biyu kuma wannan yana nuna mana matsaloli guda biyu matsala ta farko matsala ta cewar Allah madaukin sarki yana magana wannan magana ce mai zaman kanta ka tabbatar ka kudirce a zuciyarka cewar Allah madaukin sarki yana magana domin da kan shi ya faɗa ya ce tilka rusulu faddala ba'dhum ala ba'd ne ce minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi haka ne yace wa kallama Allah Musa taklima yace Allah ya magana da annabi Musa hakikanin zance Allah ya zance da shi hakikanin zance yace wala ma ja Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخار موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين musa يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي كنا برسالاتي وبكلامي يعني أن الله تعالى Kalami. ya yi zance da annabawan da suka gabata ita wasu daga cikinsu ya ce tilka rasul faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin annabawa akwai wanda yi magana da Allah kai tsaye ya faɗa Allah ya faɗa Allah ya faɗa ya ji ya bai da amsa kamar yadda ya magana da annan Musa ya ce da annan Musa wa ma tilka biya minika ya Musa kaga tambayar kenan da imai ko sai annan Musa ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala gharami wa liya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a kuma cewar Allah ta'ala baya magana wannan kuskure ne domin rashin magana siffa ce ta kamala ko siffa ce ta tawaya ta tawaya duk wata sifa ta kamala Allah madaukin sarki shi yafi kowa sifantuwa da ita duk wata sifa ta tawaya Allah ta'ala ya tsarkaka daga barinta shi yasa mutanen annabi Musa da suka riki dan maraki na tsawon kana 40 lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da ubangiji sai Allah ta'ala ya ce da su me alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin ya rau ashe ba su gani ba annahu shi wannan dan marakin la hun baya magana da su kenan rashin magana da baya yi bai cancanta ya zama Allah ba domin rashin zance sifa ce ta tawaya to an ga ka ce Allah baya magana me kenan kake nufi ɗaya kenan in ka ka ce Allah yana magana ba da baki ba ko yana da magana ba da harshe ba kai wata bid'a domin ka ce yana magana ba da baki ba ka ce yana magana ba da harshe ba to mai sauraron ka zai yana jin yana kare kare bayanin da me yake yi ba ka ba amma da ka ce Allah yana magana to ya tambaye ka ya ce da mai bid'a ne wasu ala annu bid'a kun bai wannan da kyau ko to amma da zaran ka ce yana magana ba da harshe ba da zaran ka ce yana magana da baki ba to yanzu ka bude kofa sai ka yi bayanin da me yake yi ɗaya kenan yanzu da ka ce Allah yana magana ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba na farko sai da mutum ya tashbihi dan sai da ya kamanta Allah da halittarsa kamar yadda halittar suke magana kamar yadda mutum yake magana da baki yake magana da harshe sai da ya kamanta Allah da haka tukunna sannan sai ya ce ba da haka ba kun fahimci wannan da ke ko ɗaya kenan sannan na biyu ai mun karanta hadisi yana cikin bukhari kitabul juma'a da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi aka sassaka mashi mumbari da yake hawa ya hudu ba ranar juma'a da ya hau mumbarin wannan kututturan dabinin da yake hawa sai ya yaya sai kara ya da me yayi da harshe to in kace Allah yana magana ba da harshe ba ka kamar tashi da kututture kenan manzo Allah sallallahu ya ce na san dutse da yake min sallama zan shiga maka tun kafin hijara tun kafin bi'isa tun kafin a turo shi matsayin manzo da mai dutse yake sallama da harshe da baki to kenan yanzu ya kamanta Allah da mai kenan da dutse don dutse ma yana tasbihi Allah ta'ala ya ce da sama abin nan ya ce kula ina kuma latakfuru na biladi khalqal arda fi wata wa taj'aluna hadda yake cewa fu mastawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha wa ardi iti itiya tawan aw karhan sai sama da kasa suka ce mi qalata ataina ta'i'in da suka ce a ta yi na ƙwa'i'in zance ne ko ba zance ba ne da mai suka faɗa da harshe da baki kenan kan ba ne da kini bibi mutum ya ce allah yana magana ba da harshe ba allah yana magana ba da baki ba wannan ba a sa ka ba abin da aka sa ka allah yana magana shi kenan ka huta ba wanda zai ce da kai da me yake yi an hana shi ma i tambaye kaɗan domin tambayar bid'a ce Allah ta'ala yana cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su duk yana ma Allah ta'ala tasbihi wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi kowanne abu yana ma Allah ta'ala tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ne ba ku fahimtar tasbihin su kenan fanka da wannan matokarin da kwamfuta da agogo da tagiya da fensir da alƙalami da waya da kujera duk suna ma Allah tasbihi da baki suke yi to kenan da mutum ya ce Allah yana magana ba da baki ba in ya kauce siffanta Allah da mutum ya siffanta shi da gungumi in ya ce Allah yana magana ba da harshe ba don kada ya siffanta Allah da mutum ko to ya siffanta shi da sandararren abu wanda yake wannan duk ba magana ce ta ahlus sunna wal jama'a ba ɗaya kenan na biyu kuma yana nuna mana qur'ani zancen Allah ne kun bai wannan da ke ko qur'ani zancen Allah ne da Allah ta'ala ce wa in ahadu min al-mushrikeena nastajaraka fajirhu hatta yasma kalam Allah al-qur'ani na yuriduna yubaddilu kalam Allah duk wanda yana tabbatar da cewa al-qur'ani zancen Allah ne wasu suna cewa Allah baya magana kun gane ko saboda haka magana da annabi Musa i da Allah sai ya halitta a uzu billahi minash shaitanir rajim sai ya halitta magana sai ya sanya ta a bishiya sai bishiya ta magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam to kaga abin da zai karyata wannan fassarar shine nassoshin alqur'ani mai girma na Allah ta'ala ce fala ma ta hanudiya ya Musa inni ana rabbuka khalla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri mudubu ayar fala ma ataha lokacin da shi Musa ya kai ga bishiyar nudiya sai aka kiraye shi abin da kiran ya kunsa ya musa ya kai musa innani inni ana rabbuka lalle ni ne ubangijinka bishiya ce ta faɗa haka bishiya ce ta ce ana rabbuka fakhlana alai ka cire takalmanka innaka bilwad kai kana da kana kwari ne muqaddas mai tsarki tuwan wanda ake kiran shi da sunan tuwa wa nakhtartuka kuma lalle ni na zabe ka fastami'il ma yuha ka saurari abin da ake maka wahayinsa ni an Allah yanzu bishiya ce za ta faɗi wannan akwai wani da zai iya cewa ba zai iya cewa ni an Allah la ilaha illa ana ba abu ne in ba Allah ba wani ce da ce ko akwai wanda zai ce ni an Allah la ilaha illa ana fa abudini wa aqimis salata li zikri in ba Allah ba saboda kuskure ne mutum ya ce ahalatin Allah in banda qur'ani babu abin da yake manzan Allah wannan kuskure ne dan ya lissafa qur'ani daga cikin halittun Allah Allah ya sauwaki Allah ya tsare mu قال رحمه الله وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء وسمعت سفيان يقول نادى سفيان ابن عيينة ينا تشوى الإيمان قول وعمل إيماني an gama ya sake maimaita mana abin da muka faɗa don matsala ta imani ba ƙaramar matsala ba ce in mutum ya ce maka imani sandararren abu ne baya ƙaruwa baya raguwa yanzu ya kamata imanin na abubakar da na ga maganin mutane kenan ya kamata imanin manzan Allah da na sauran sahabbansa duka to ya ce imani abu guda ɗaya ne ba karuwa ba rakuwa kun gane wannan kaji kenan kai tsaye tunda ya ce abu ƙwaya ɗaya ne baya karuwa baya raguwa kenan da wanda ya kwana yana karatun ƙwar'ani da wanda ya kwana yana ta yi marisa ta sha kafso giya kenan duk a cikin su imanu wannan bai ragu ba Imanu wannan bai karu ba kenan kullum da ke ko daya idan ya ce maka imani baya karuwa baya raguwa kenan yanzu ya toshe maka kofofin alkhairi da zaka yi da za su kara imani ya wangale maka ya bude maka kofofin fitintunu da mutum zai dinga bi ai imanin ma baya raguwa saboda haka dan yi ashar imani bai ragu ba dan sai da ya gama harkoki sannan ya zo isalla ba abin da ya shafi imaninsa a uf billah dan ya samu mai fiye wata ya ce ta kawo ya ɗibi guda biyu ya ce ta je ta dawo tana yin haka shi ya haka ya mata dabara duk imanin shi bai ragu ba kenan wannan ce na da kyau ko saboda haka mutum ya ce imani baya karuwa baya raguwa wani yana buɗe wa mutane ƙofar da ba ta daidai bane bayan ƙur'ani ya tabbatar da imani yana karuwa al-mumin فلما راى المؤمنون الاحزاب wa هذا da وعدنا الله wa وصدق الله da hun illa imanan wata silima. ba abin da ya kara musu sai imani ashe imani yana karu akwai abin da ke kara imani da nassin alqur'ani mai girma haka nan ubangiji subhanahu wataala ya faɗa wurare da dama wai zama unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imanan fa amal ladina amanu fa zadatum imanan wa hum yastabshirun ashe kenan ayoyi suna kara ma mamane imani suna kara ma munafikai kuma rashin imani da kazanta fa amal ladina fi qulubihim maradun fa zadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa kafirun zaka ka sani imani yana karuwa ayyuka na alkhairi qiyamul layli rike wajibi abin da yake wajibi sadar da zumunci girmama iyaye baiwa manzo Allah sallama cikakken sa tsantsanta tauhidi karatu alqur'ani sadaka al'amr bil ma'ruf annahyu anil munkar koyi ka koyar duk wani yana ƙara imani a shari'a cin zali surutu barkatai rashin cika alkawari yin sallah yadda mutum ya ga dama duk wani yana rage imani yana karuwa imani yana karuwa har ya zama mm, mm, babban dutse ka gan shi kato ƙato hakan nan kuma yana raguwa hatta la ya kaminu shai har ya zama na babu komai kun gane ko domin <clears throat> abu yaren imani akwai abubuwa guda biyu akwai al'imanul kamil wanda ake kira al'imanul mustahab akwai al'imanul wajib wanda ake kira asulul iman ba zai maimaita mu wanda ake kira al'imanul mustahab mhm, akwai kuma wanne akwai al'imanul wajib wanda ake kira asulul iman kenan kowanne yana da suna nawa biyu akwai al'imanul kamil wanda ake kira shi al’imanin mustahab akwai al'imanin wajib wanda ake kira shi asul iman idan aka ce al'imanin wajib wajib shine imanin da gwargwadon shi in aka same shi to yana tabbatar da mutum musulmi mummuni in aka rasa imanin wajib to mutum ba musulmi ba ne shi sa ya kira shi asulun iman asalin tushen imani din akwai al'imanin kamil cikakken imani wanda ake kira shi al'imanin mustahab imanin da ake so mutum ya kai zuwa gare shi kuna ji da kyau ko to da maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ya ce ya ce la amanata menene la imana liman la amanata la wani imani ya kore cikakken imani aka kore kun da ke ko amma abin da ya saura ne al'iman alwajib tsara ka sai mu fahimci wannan sosai don in an kore imani sai ka ga wanne aka kore imanin da in babu shi sai kafirci shi ya kira asulul iman imanin da yake cikakken imani wanda yake in mutum aka kore mishi wannan to imanin shi ya ragu sai ka lura da wannan da kyau sosai da sosai akwai abubuwan da suke kara imani kamar yadda muka ambata akwai kuma abubuwan da suke rage wa mutum imani Allah ya sauke wa samitu sufyan ya qul al imanu qawlun wa amal imani ana faɗan shi da baki kuma ana aiki faɗa da baki baya wadatarwa sai an hada da aiki yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa fa qala lahu akhu sai dan uwan shi sufyan bin uyayna mai suna ibrahim bin ya ce. ya aba muhammad ya ce ya baba muhammad la ta kwaliyan kus karkaci imani yana raguwa mana fa ba sai su bin yana ya fushi wa qala ce uskud ya sabi ishuru ka ji yaran nan bal hatta la yabqa min shai imani yana raguwa har ya zama na babu komai da idan mutum yana abubuwan da suke rage mishi imani suna rage imani har imanin mustahab din ya kare ya zama ba abin da ya rage shi ma imanin wajib ɗin sai waye gari babu shi sai ga zuciyar mutum ta kashe gaba daya Allah ya sauki wani shine kaga abin da ke ƙara imani da abin da yake rage imani ayyuka na ƙwa'a ayyuka na biyayya suna sawa imanin mutum ya ƙaru wana ji ko saboda haka idan aka ce kai amma wani ba shi da imani ana nufin ba da cikakken idan aikin da yi ba aiki ne na masu cikakken imani ba kuna fata mun fahimci wani da ke ko sannan mutum ya yi kazanta eh, rami ne ko yara ne suka yi tashi ko manya ne a billah akan titi akan hanya ya kautar da duk da abin da ke cutar da mutane ya kautar da wannan yana cikin abin da ke karawa mutum imani amma mutum ya zo ya yi dabara ko ya ga da ya ketare ya wuce ta ga wannan imanin shi bai kai na wanda ya zo ya kautar da shi ba haka za ga katon gunguman bishiya ya faɗo kan titi maimakon a samu mutane su tsaya su ɗauke shi a sa shi gefe guda kowa ya zo sai ga yana shan fanya kawai yana gani yadda zai wuce bukatar shi ita ce a gabansa wannan jina da ke ko قال رحمه الله وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مخلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقفه على ما وقف عليه القرآن والسنة ما لا شيء الله تعالى جكن شي كفر الله يرام شي شي yace wa mana kwaka bihul qur'an abinda qur'ani ya faɗa wal hadith ba abinda hadisi ya faɗa mislu misalin abinda qur'ani yace wa qalatil yahudu kuma yahudawa suka ce yadullahi hannun Allah guda maghlulatun a naɗe yake a ɗamfare yake sai Allah ya ce hullat aidihim Allah ya lankwasar da hannayensu Allah ya ɗanfarar da hannayensu wa lu'inu bi qalu kuma an tsine musu saboda wannan danyen magana da suka faɗa saboda sun faɗa abubuwa biyu sun ce Allah ta'ala yana da hannu ɗaya ɗaya kenan kuma sun ce hannu guda ɗin ɗanfararre ne ba miƙaƙƙe ba ne kenan baya kyauta kuna ji da ke ko sun sifata Allah ta'ala da abubuwa nau kenan biyu sai Allah ta'ala ya ce bal abin da suka faɗa ɗin nan ba haka ba ne ya dahu hannayen Allah biyu kaga wanda ya zama mai da martani akan hannu ɗaya da suka ce mabsutatani a shimfiɗa suke kaga wannan jumla ta zama mai da martani akan maghlula da suka faɗa yun fi ko kaifa ya sha yana cewa yadda ya ga dama to wannan aya tana nuna me tana nuna tabbatar da sifa sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala sifofin Allah subhanahu wa ta'ala akwai sifa zatiya akwai sifa fi'iliya wannan sifa ce ta zatin ubangiji cewar shi Allah madaukakin sarki yana da hannaye guda biyu ɗaya kenan hannayen kuma duka dama ne kamar da ya faɗa ya ce lahi mal'a daman Allah a cike take yana cewa yadda ya ga dama ala tarana ma anfaqa منذ خلق السماوات والارض shin ba ga abin da Allah ya ce ba tun da ya halicci samai bakwai da kasai bakwai fa innahu lam yaghid ma fi yamini ba abin da ya ragu akan hannun abin nan a sa wa fil ukhra a dayan kuma kaga sai bai kira ta suna shimal ba a daya hannun eh yawa yukhfidu wa yarfa au kama qal yana dagawa yana saukarwa kaga wannan hadisi ya tabbata wannan aya ta tabbatar ma Allah ta'ala yana da hannaye guda nawa biyu qur'ani sunna ta tabbatar naka shine kace Allah ta'ala yana da hannaye biyu ka huta amma idan ka ce ayyadahu din nan abinda ake nufi da kudratahu kudrar Allah guda biyu to yanzu a antum a'lamu amillah Allah shi ne mafi sani shi Allah ne yake ba da bayanin zatinsa ya ce ga yadda zatinsa yake ga siffarsa take yadda siffar shi take sai kuma wani ya ce a tafo ba haka ba ne yanzu magana ba za a ɗauka ai ba ma za a haɗa ba kun gane ko domin halittun Allah babu wanda ya kai manzan Allah sanin Allah kuma ya ce lahi mal'a daman Allah a cike take bai kore ba sannan kuma da mutum ya ce hul abin nan ya ce ai kudaratahu ake nufi kudara Allah biyu ake nufi yanzu ya tabbatar ma Allah ta'ala da me kudura to eh, Allah ya tabbatar ma da halittarsa kudura yace illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim shi abin da yasa yace bai da Allah yana da hannu ba kaga ta kenan ko ya bankara ayar wai in ka ce ai ka kamanta Allah da halittarsa saboda ka ya da ya tabbatar ma halitta Allah da hannu saboda ya gani mai raran amma bai da ya tabbatar ma Allah ta'ala da hannu ba kuma gashi Allah din ya faɗa saboda haka sai ya ce ai ya dahu din nan kudura ta honi kaga sai ya tawili kenan ko to ai in ma hakan ne kamar yadda ya faɗa uzbillah inda aka gudu ba tsira ba domin Allah ya tabbatar ma da sa kudura yace illal ladina tabu min qabli an taqduru alaihim kafin ku samu iko akan su ashe kuma kuna da iko yanzu ya da kuma kuna da iko Allah ma yana da iko sai dai sai ya ce ai ikon ku ba irin Allah bane to me zai hana ya ce hannun ku ba irin Allah bane ba shi kenan ba wani kuma ya ce a don ka lura inda bidiya ta tsartu to ba za su tafi a haɗa ba za su san tarwatsi sai suka ce a ba kudura ta bane ni'ima tahu ni'ima Allah ce guda biyu ni'ima Allah biyu ce bayan Allah ya ce wa ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha dai kenan sannan biyu kuma ka ce ni'ima tahu ni'ima Allah guda biyu to ai Allah ya tabbatar ma da halitta sa ni'ima wa idh taqulu lil ladzi an'ama Allah alaihi wa an'amta alaihi Allah ya mishi ni'ima kai ma manzon Allah kai mishi ni'ima Allah alkhaliku manzo Allah almakhluku kaga al-khaliq yana da sifa almakhluku yana da sifa sai dai irin ni'imar da Allah yayi wa Zaid bin Haritha ba Zaid bin Sabit ba irin ta imo manzo Allah yi shi ba kuna jina da kyau ko saboda haka abin da yafi zama garau shine abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ka siffanta shi da shi sai wasu ce a'a ai majazi ne kuna ji wai majazi ne saboda haka an ce hannu an ce ni'ima ne mutanabbi yana cewa lahu ayadun alayya sabighatun uaddu minha wala uaddiduha yana yaban mutumin sa ko dai zama sai daula ko dai wani yace lahu ayadun alayya sabighatun shi wannan yana da hannaye yana da ni'imomi da imin uaddu minha yace shi karan kanshi ana lissafa cikin ni'imomin wala uaddiduha amma yana lissafa ni'imomin ba sa cika ba zai iya lissafi su ba sai malamai suka ce kuna ina shi lafazin yadun kun je da na fare shi yadun ya'un da dalin ko da dalin da tanwini an yi mai idafa ko ba a mai ba ba a mai idafa ba yadun ba a mai idafa ba suka ce yadun in ba a mai idafa ba asali da yana bada ma'anar hannu ne da aka sani amma wani lokacin yakan ɗauki ma'anar ni'ima idan an samu ƙarina kuna ji ko to amma idan aka yi mai idafa aka ce ya duhu aka ce ya duka kuna shi da ke ko to baya ɗaukar ma'anar ni'ima yana ɗaukar ma'anar hannu ne kadai wani shine abin da tsantsan larabci ya tabbatar kuma haka Allah ta'ala ce bal yadahu mabsutatani tabarakallazi biyadihi almulk fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay qul man biyadihi malakutu kulli shay umma biyadika alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga duk idafa ne bi yadika alkhair qul man bi yadihi ha'u damir fa subhanallazi bi yadihi tabarakallazi bi yadihi duk kaga akwai idafa yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman hannayensu ka huta tunda ba a ce hannun Allah yana kasan hannayensu ba domin Allah shine al-zahir falaysa fawqaka shay wanda ya faɗi wannan ya huta wannan ita ce tsabar aqida ahlu sunna wal jama'a hisa shaykhul islam ibn taymiya ya faɗa a cikin lamiyya sai yake cewa wa jami'u ayatu sifati umirruha haqqan kama naqama al awwalu al-awwal wa aruddu ha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabadha al-quran wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtal haifu da haka yake cewa wa kullu ma lahu min as-sifati asbata hafi muhkam ayati aw hafi fi ma qalahu ar-rasul fa haqquhu at-taslim wa al-qabul numirruha sharihatan kama atat ma tuqadina lima lahu iqtadat min ghairi tahrif wa la ta'til wa ghairi tashbih wa la ghairi takyif wa la tamthil bal qawluna qawlu a'imati al-huda طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مارد غاو مارك معاند فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من إيمان يكون صنصر أكيد أهل السنة كنا والجماعة كيد الله يبيانسا كوي ناقك سلما شي كنا amma ka zo kana taba kai ne ai ni'ima tahu ai kudura tahu to yanzu ka ce sai je bata maka shi lokaci kaikayi ya shigar mu akan abin nan Allah ba yana ji ba yana gani mutum ba yana ji ba yana gani inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira to yaya da mutum yana ji yana gani kuma yadda Allah yana ji yana gani ko yayi sai ce Allah baya gani ne ya sai ce Allah baya ji ne to amma jin irin na halitta Allah ne kai yanzu kana jin abin da muke faɗa nan ne yanzu abin da ke tsakiyar kwantagwara kana jin shi kullum abin da ce tsakiyar garin kwantagwara ban ce jihar yi duka ba kwanci ban ban ko ban ce Abuja ba saboda haka mutum yana ji yana gani Allah ma yana ji yana gani idan mutum biyu suna magana da ke kana ce da ɗaya ne da aka taka sallame ɗaya tukunna eh haka ne yanzu amma duk duniya kuma anna kuma wa kuma wa kuma jinna abin nan abunna mun fi sa'idin wahidin fasalullaha mas'alatu zai ba Allah zai bai mu kowa abin da ya tambaya ba tare da kaga ba wannan yayi da Hausa wannan da Yarbanci wannan da Nufanci wannan da da Zabarmanci wannan da da Turanci wannan da Faransanci duk Allah yana ji baya bukatar mai tafinta da Allah yana ji duka ba tare da ya ce wane ya dakata wane ya gama ba wannan saboda ka sallama wa ubangiji ka kammala saboda haka malam ya ce wa ma ashba hadha da abin da ya kama da wannan da muka faɗa min alquran na alqurani ma'ana malam da ya bada misalin yadu ne kadai cewar Allah ta'ala yana da hannu amma akwai sauran misalai kamar Allah ta'ala yana da ido dan ya ce walitu suna ala aini kai akan ido na tajri bi ayunina jaza liman kana kufir a gani kamar wajuhu Allah ta'ala ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa yabqa wajhu kaga fa'il kenan ko يبقى فعل مضارع وجه فاعل وهو مضاف ربي مضاف إليه وهو مضاف كاف الخطاب مضاف إليه ويبقى وجه ربك سيتشي ذو الجلال dan karka fahimci fassara da ake sai zatin ubangijin ka ya saura in mutum ya fassara da sai zatin ubangijin ka ya saura ya kwambala akida idan ga sihatul itiqad yana cikin shurut na tafsirul qur'an ko ba ba in ka ce wa ya baka wajen rabbika sai zatin ubangijinka ya saura bai ba saboda Allah ya ce zul jalali wal ikram zu sifa ce ta wajahu badal ne na wajahu inda ya ce zul jalali wal ikram ne to sai ya zama sifa na rabbi sai iya daukan zatin ubangiji kamar yadda ya faɗa a ƙarshen sura tabarak smu rabbika zul jalali ko zul jalali wa ya zul jalali ibn amir ibn amir yana da ruwaya tabarak smu rabbika zul jalali ko zul jalali akwai kira kaga tabarak smu rabbika zu ya koma ga ismu kenan zi ya koma ga rabbi kenan duk yayi amma wa yabqa wajhu rabbika zu kira ɗaya ce kadai dan ka tabbata tana nuna zatin ubangiji ne siffa ce ta ubangiji saboda haka wa yabqa wajhu sai fuskar ubangijinka ta saura Zuljalali ma'abocin buwaya wal ikram da karamci shikenan ka huta ba wanda zai ce da kai dan me dan haka ubangiji ya fada haka na Allah ta'ala ya ce almaji zuwa wa ja'a rabbuka wal malaku safa safa almaji zuwa Allah ta'ala ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku safa safa wa ja'a rabbuka sai ubangijin ya zo sai mutum ya ce wai wa ja'a amru rabbika wai al'amarin ubangijin ya zo me hana Allah bai faɗi hakan ba dan ya san ba umarni ne ba al'amarin ne zai zo ba shine zai zo da kanshi shi ya sai ya ce wa ja'a rabbuka sai ubangijinka ya zo wal malaku safan safa hal yanzuruna illa an ta'tihum al mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti aga ba'du ayati hal yanzuruna illa an ya'tihum Allah hal yanzuruna illa illa ya'ti hal yanzuruna illa ya'ti a ah, wacce na jaɗa zan ta suratul an'am hal yanzuruna hal yanzuruna illa an yatihumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka bi kenan aw ya'tiya ba'du ayati rabbik Allah ya tabbatar ma mala'ikunsa da zuwa ya tabbatar ma kanshi da zuwa ya tabbatar ma da wasu sashin ayoyinsa da zuwa ba shi kenan ba hal yanzuruna illa an yatihumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'u al-umur wa ma ashba hadha min alquran wal hadith da hadisi kamar da annabi ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu yana saukowa zuwa saman duniya kamar da yace ajiba rabbuna min qawmin qaduna ila aljannati bi salasil ubangijinmu yana yayi mamakin waɗansu mutane da ake jan su zuwa gidan aljanna da mari wasu ne ana jan su zuwa gidan aljanna sai da aka sa musu mari sai da aka samu su ankwa sannan za su kama hanyar gidan aljanna an ja su an kira su sun kiso yadda aka samu su mari Allah sai da aka rufe gidajen giya yadda aka ce duk wanda ya yi sha giya za a mai bulala sannan suka daina shan suka daina shan giya kaga wannan ana jin su ne ilal jannati bi salasil kullur da kyau ko duk waɗannan wala nufassirhu la nazidu fihi ba ma karawa wala nufassirhu ba ma karkatar da ma'anar wanda kifu alama wa kafa alaihi alqur'anu sunna muna tsayawa a inda qur'ani da hadisi suka tsaya shikenan ko ba gaba kama al'ulu Allah na sama haka Allah ya faɗa yace amintu man fis samai an yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintu man fis samai an yursila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadhir bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauke shi zuwa gare shi sai ka ce a yana ko ina to da ka ce Allah yana ko ina yana cuci kenan kamar yadda yake masallaci ta sai ce a a yana so kawai kenan ba ya ce yana ko ina ba ta ki irin waɗannan abubuwa ne ubangiji subhanahu wata'ala yana sama ilimin shi yana ko ina zalika li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman sai bai ce zatan bai ce ilman wa sai rabbuna kulli shay'in ilman wa sai rabbi kulli shay'in ilma wa sai kulli shay'in ilma sai bai ce zatan bai ce ilman dan ka sai ilmin sa yana ko ina kenan قال رحمه الله ونقول الرحمن على الأرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي ونقول من تشوى الرحمن على الأرش استوى الرحمن شي الله من رحمة على الأرش أكن على الأرش ني استوى يديديتو ko aka muke don haka Allah ya faɗa a wurare guda bakwai ya ce arhamanu alal arshi stawa a wurare guda bakwai ya tabbatar da cewa shi karan kansa ya daidaitu kan al'arshi daidaito da ta dace da shi a wurare guda bakwai ya bada a cikin alkur'ani mai girma a wurare guda bakwai cewar shi ya daidaitu akan al'arshi wani na farko cikin suratu al'araf inda Allah ta'ala ce inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin sun mastawa ala a ake wannan ba sa ciki ina za ka tafi ba sa cikin karatu Allah ta'ala ya ce inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh يغشي الليل النهار يطلبها ثلثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين wuri na farko ke nan suratul araf aya ta 40 ta 54 inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al arshi kun ji wurin ku thumma arshi yughshi al layla nahara wa talbuha fi fawn shamsi wal qamari wan nujuma musakharatin bi amri ala lawl khalqi wal amru tabarakallahu rabbul alamin wuri na biyu suratu yunus aya ta 3 inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al arshi ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ولنا أكو سورة الرعد آية تبيو الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ولنا هدو سورة طه آية تبير الرحمن على العرش استوى ولنبير سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا ولنشد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ولنقر شينا باكوي كنان سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير wurare ne bakwai haka Allah ta'ala ya faɗa cikin ƙwar'ani cewar shi ya daidaito akan al'arshi irin daidaituwa da ta dace da shi kaga ai babu wata magana da zaka saurara kuma tunda Allah ya faɗi bayani a akai yace shi ya daidaito akan al'arshi mutum ya zo ya ce wai ai istawa din na ma'anata istaula to wannan ya ɗebo yahudanci kuna ji ko ya ɗebo yahudanci domin yahudawa ne aka ce wa ƙolo hitta sai suka ce mai himpa sai suka ƙara nuno da aka ce mai istawa sai ce istaula sai ƙara lamun kisa sa al-imam ibn qayyim yake cewa nunul yahudi wa lamu jahamiyyin umma fi wa'i rabbil arshi za'idatani nunul yahudi nunul din yahudawa da suka ce himta wa lamu jahamiyyin da lam na jaham ibn safwan na me kenan istawla yace fi wa'i rabbil arshi a wahayin qur'ani za'idatani qari qari ne a cikin qur'ani ba sa cikin qur'ani kuna jina da ke ko daga Allah ta'ala ya faɗa a wurare da dama cewar wurare bakwai da muka ambata cewar ya daidaito akan al'arshi daidaituwa da ta dace da shi karka manta daidaituwa akan al'arshi tana bada tana fa'idantar da cewar kuma Allah ta'ala yana sama kenan kuma wannan zai ka fahimci hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam da yace wa anta zahir fa laysa ka shay wa na kula kama qalat al wato wannan matsala ta Allah na sama matsala ce da ta cika kasan nan ba a cewa Allah na sama sai ka ce Allah yana ko ina ɗaya kenan kuma zai ce maka Allah yana ko ina sai kuma ya ce maka baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma wannan sifa ce ta babu ko sifa ce ta akwai abu ne kake da shi amma baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma abba za ka mai da mu wasu abin nan ne yana dole ne so da haka za ka ce baya sama baya kasa ba shi sa suke cewa kan mutum yi zurfi a ilimin tauhidi eh to mutum ne zai dinga karanta maka tauhidi har ya kammala da kyar ka samu aya biyu ko uku a cikin jawabin sai dai ya ce maka hankalinka jagoranka dan yi ce maka hankalinka jagoranka mai amfanin aiko annabawa kenan kuna ji da ke ko saboda haka sai ya hatara sosai dalilai sun tabbatar da ubangiji subhanahu wataala yana sama shi karan kansa shi ya faɗa ne da karan kansa shi kenan wa man za'ama ghayra hadha duk wanda ya faɗa abin da ba wannan ba huwa mu'attil to shi wannan ya kore sifofin Allah jahamiyun ba jahami ne wa Allah na qula kama qalat al khawarij man asaba kabiratan faqad kafar wa la nukaffiru bi shay'in min adh-dhunub إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت رواه البخاري ومسلم ما يشي وأن لا نقول كما قالت الخوارج مو بدام فدا مغانا بإرين يد خوارج واسك فدا ميسك شيء شو أسك من أصاب كبيرة duk wanda ya aikata babban laifi faƙada kafara to wannan ya kafarta kuna jirke ko kuma Allah ta'ala ya ce in ta tajtani buka bayar ma hauna in tajtani buka bayar ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan mudkhalan karima me ce kabira ina ka ce al-kabira babban zunubi shine kullu dhanbin lahu haddun fi duniya. awil la'ana awil wa'id duk zunubin da yake shari'a ta sanya mashi haddi a nan duniya ɗaya kenan ko kuma an ce an tsine ma wanda i wannan abun kenan ko kuma wanda i abu kaza an mai alkawari da wutar jahannama mai kenan to duk laifin da kaji yana ɗaya daga cikin waɗannan shi kira da kabira kullu zambin lahu haddun fi duniya aw la'ana aw wa'id mu ɗauko na farko a faɗa min biyu daga cikin laifin da yake in mutum ya yi akwai zunubi akwai haddi zina kisan kai shirbul khamr ƙazafi tun da aka ce za a mai haddi ya nuna ba kafirci ba ne ya nuna ba kafiri ba ne inda kafiri ne sai a ce a kashe shi kufuran ba a kashe shi haddan ba kun ji yaran da kyau in ga an ce kutila haddan ya nuna musulmi ne kenan in ga an ce kutila kufuran kun gane ko kamar wanda ya ce mashehinsa lam yalid lam yulad haihuwar shi karya ne kaga wannan za a kashe shi ne kufuran saboda haka za a ja shi ne kirilililililil haka a ƙasa a je a tona bola a binne a ciki kada iwari amma wanda ya ce za a kashe shi ne haddan kun ko haddan saboda haddi to wannan za a mai sallah sai dai liman gari ba zai huce gaba ya mai sallah ba a to umu liman gari ya huce mutanen kirki suka huce suka bai sallah ai sai a ce sai wani ga ai kyakkyawan abu yayi ma kun gane wannan da ke ko saboda ka aqida ta ahlus sunna wal jamaa kun ga mun samu haddi kenan abin da za a bani misali kamar la'ana la'ana Allah man la'ana walidai kamar kuma abin da yake da wa'id narko na azaba shine wa'id narko na azaba kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman inma yakuluna fi butunihim naran wa na sa'ira to wannan ita ce aqidat ahlus sunna wal jamaa cewa ba a kafartar da shi kulura wanda ya aikata zunubi a matsayin shi na zunubi na ɗaya daga cikin waɗannan ba a kafartar da shi sai idan ya halatta ce to mece ce giyar me bambanci giya da koko ko bai sha ba wannan ya kafarta muddin an mai bayani ya gane bambancinsu an mai bayani gashi ya gane wannan koko ne wannan giya ce kawai ta'addanci ne ya yayi haka kuna da ke ko wanda ita ce a ahlus suna wal jama'a abin da ya haifar da khawarijanci da ƙungiyoyi na bidi'a daman ya galibin su son zuciya ne akwai ƙarancin karatu a gaban malamai kuma muna jaddada wannan sai suka fahimci ayoyin ƙur'ani Allah ta'ala ya ce Allah zina kulunan riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها dan wuta ne saboda ka duk wanda ya ci riba kabira ce kai riba tunda akwai wa'id a ciki kuna ji saboda haka ya kafarta haya khalid na fiha akwai abadan a ciki ku lura da kyau babu abadan haka Allah ta'ala ce man ya asullahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhilu naran khalidan fiha walau azabun muhin akwai abadan babu abadan sai ga an sa khalidina fiha amma babu abadan amma inna Allah la'ana al-kafirina wa adala musa'iran khalidina fiha abadan akwai abadan a ciki akwai abadan a ciki wala yajihu tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan akwai abadan a ciki saboda azzalumai ne zalunci kuma na kafirci ne kuma yace wannan sai Allah ta'ala ya faɗi kuma yan aljanna yace wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها abadan wa'ada Allah haqqan wa man asdaqu min Allah qila haka Allah ta'ala yake cewa wa bashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan in muka duba waɗannan ayoyi za mu ga 'yan aljanna musulmai 'yan mummune 'yan aljanna in sun shiga aljanna sai a ce khalidina fiha abadan kafirai in sun shiga wuta sai a ce khalidina abadan inna Allaha la'ana al-kafirina wa adalahum sa'iran khalidina fiha abadan kalu da ko haka azzalimai da aka fada a cikin suratul nisa'i Allah ta'ala ce wala yadiyum tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan zalunci ne na shirka to amma sauran laifuffuka sai aka ce khalidina fiha ba a ce abadan ba saboda usatul muwahhidi suna da nau'i na tauhidi amma kuma sun yi laifi in ka ce za su shiga wuta har abada ma'ana suna da zunubi casa'in bisa ɗari suna da alkhairi goma bisa ɗari kun ga yanzu mummuna aikin su yarin jayi kyakkyawan aikinsu su in ba daman babu shirka a ciki domin da da shirka a cikin wannan aikin to ba za a samu wannan goman ba dan shirka tana lalata aiki ne baki daya to yanzu ka ce zai shiga wuta ya dawwama har abada to ina ka san shi na 10% ما alkhairi eh كل رزقه da ko yasa Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna abinda bai ta shirka ba ga wanda ya ga dama dan ka fahimci cewa ba ga kowa da kowa ba ka fahimci cewa ba ga kowa da kowa ba sai da uwa mu fahimci wannan sosai da sosai wannan yana cikin abubuwan da ya jefa ƙungiyoyi na bidi a cikin bidi'a shi da ya khalidi na fiha sai ce ai in an shiga wuta in an shiga ba za a fita ba fi sa ahli sunna suka tashi tsaye yin magana wa qul yukhrij Allahu al-azim bi fadlihi min an-nar ajsada min al-fahmi tatrahu ala an-nahar fi al-firdausi tahya bima'ihi ka abi amil sali iz ja'a yatfahu inji ibn abi rayra cikin hayyarsa sai ku lura kafirai zalla sai aka ce khalidina fiha abadan a jahannama yan aljanna aka ce khalidina fiha a aljanna amma laifi da ba shirka ba ba kafirci ba sai aka ce khalidina fiha ba a ce abadan ba kun wannan da kyau tsaka wani ita ce magana shi zara ga da yawa ahlus sunna suna faɗa wala takfiranna ahla salati wa in asafa kulluhum ya'si wa fil ce yasfauni tace aqida da su ce kowa kafiri ne kawai ana ce kai ma kafiri ne wara kafiri ne kaji malam takfir ya tsananta har yake gargara suna jifan ahlus suna da cewar su suna inkarin takfir alhalin kuma ba haka bane akwai wanda yake su kowane laifi kafirta mutum suke yi su ne khawarij akwai wanda suke ganin babu wani laifi da zai kafirtar da mutum su ne murji'a yasa ya ce wala takum murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamrahu yace wala ta taqid ra'aw al khawarij innahu maqalu liman ya'wa yurdi wa yafdahu khawarijawa laifi kafirci ne murji'awa babu laifin da ke kafirtar da mutum saboda mutum ya shage shi ya yi ko ba wani laifi da zai kafirtar da shi saboda haka ya ci duniya da tsinki kowace ɗaya daga cikin biyu na akan bata suke akida ahlus sunna wal jamaa akwai babu ahkamur ridda a cikin mukhtasar khalil akwai littafin waqidul islam Allah ta'ala ya ce man ya ayyuhal ladina amanu man yartajid minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbu wa yuhibbuna ashe min ahlus sunna sun yadda cewa akwai me ridda akwai kafirci shin kowa ne zai dora mu kowa kaulasa kowa ne zai kafirtar da mutum wai wani fa tuta ya ga ansa ya ce haza kufurin to me kenan tuta ce kafira ko kuma wanda ya kafa tutar ko wanda ya bar filinsa aka kafa wani kuma hadari ne ya ce kai hadari ya taso aka ce ya kafarta sai dai ce Allah ya taso da hadari <laughs> eh <laughs> eh saboda haka saboda haka sai ka tsaya ka kwankwada aqida ta ahlus sunna wal jamaa a haɗa maka ayoyin qur'ani dalla dalla babu cin karo tsakanin su kenan kaga ahlus sunna sun yadda akwai ridda kun bai tona da ke ko kenan ba su da ba su tare da khawarij kamar da ba su tare da murji'a wasat wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan la takunu shuhada ala nasi wa yakuna rasul alaikum shahida wala nukaffiru bi shay'in min adh-dhunub ba ma kafarta kowa da wani zunubi da ya aikata ma ba kafirta mutum don ya aikata zunubi kadai a kafirta shi don kaga akwai takfir mu'ayyan wani kafiri ne kuma wannan da ke ko akwai kuma ka ce duk wanda ya ce akwai abin da ya kai qur'ani ko ya fi shi wannan ya kafirta ware kuwa in ba ka faɗa ba za ka ce ana kafirta ku ai ba magana ka lokaci ka ahli suna suna kafirta da mutane cewa suke duk wanda ya ce akwai abin da ya kai qur'ani ko ya fi shi ya kafirta in ka ji mutum yana ce ana kafarta shi ashe yana da wani abin da ya kai ƙur'ani kuma ba ƙur'ani ba ne, ko ba ga yawa an ce ma ya ce daidai shi ma ya fata fit balle a ce kaga baka ce wani kafiri ne sufa ka kawo duk wanda ya rubuta Alƙur'ani da jinin al'ada kafiri ne sai ya ce kana kafartar da mutane tun in ta kafiri ne tun daga ahalar irariya mata ta sallah ya ce wa man sallah bi wudu amidan wal iyafu billah mai shimawi kuma ya zo lissafa na wudu abinda ke warware alwala ya ce arridda mai iziya ya ɗora ya kawo abinda ke warware alwala ya ce arridda wa kufurul muslim shine mutum musulmi ya kafirta mun bai wannan da ke ko ai ba waɗanda suke ma kungiyoyin bid'a insafi irin ahlus sunna su ƙungiyoyin bidi'a a juna su kafirtar da juna suke yi kuna jina da ke ko Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu baki da wa innama al-kufru fi tarki al-khamsi allati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kafirci yana kasancewa ne cikin barin abubuwa biyar wanda manzo Allah ya ce ma'ana su ne usul kenan bunil islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah kuma lalle ma'aikin Allah manzon Allah ne da tsaye da sallah da bada zakka da azumin watan Ramadan da aiki hajji wannan hadithin rawahu muslim rawahu bukhari wa muslim fa amma salafu minha fala yanzuru tarikuha man lam yatashahhad wa lam yusalli wa lam yasum li'annahu la la yu'akharu shay'un min hadha an waqti wa la yujzi man qadahu ba'da tafriqi fihi amidan an waqti malai ce amma salaf amma ukun farko fala yunazaru fi tarikuha nan ba za a tattauna ba sai an yi jayayya babu jayayya akan wanda ya basu mallam ta shahad duk wanda bai shaida da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wannan kafiri ne da yake nan ko walam yusalli bai salla ba fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabina yake yin sallah walam yasum bai azumi ba ramadana ya zo kuma yana azumi shi kawai kama hada hadasa lafiya a takawa hahuna <laughs> lafiya ki azumi ce imani a zuciyarki ya ɗibi girke shi da safe ana azumi mun kai na farko na biyu mun ɗauka eh, lafiya ba baki azumi wallah a takawa hahuna kaga ba tafiya ba ba jinin al'ada ba komai ba haka ya share ramalana bai azumi ba malam ce ya fita li'annahu la yu'akhiru shay'an min hadha an waqti domin ba a jinkira ta ɗaya daga cikin wannan gabar lokacinsa wala yujzi man ba da tafriti fi amida a wakati duk wanda ya biya abin da ya huce mahi cikin wannan daga bayan ya bashi da gangan to ba zai yi daidai da wanda yi a kan lokacinsa ba duk wanda ya bar sallah haka kawai dan kallon haka kawai fira kallon kwallo sallah ta wuce fat lokacin da ya wuce gaba ɗaya. inda zai yi sallah tsawon rayuwarsa duka ba zai biya wannan sallah kwaya ɗaya ba fama zakatu fama ta ma addaha ajiza'at anhu wa kana afuwa fil habas malai ce amma ita zakka duk lokacin da ya bayar ta yi sai dai yana da laifi don ya rike ta kun da kyau ko kaga shahada sai lokacin da ya yi ne sallah ba za a ce kawai duk lokacin da ya yi ba kuna ji da ke ko sallar asuba mutum bai yi ta ba har yanzu ai kaga ya yi tafriɗi sallar azhar da la'asar bai yi ta ba karfe goma dare <laughs> kaga bai yi ba ko yawwa to amma ita zakka lokacin ta bai yi ba sai daga ba lokacin ta yayi bai fitar ba sai daga ba ya fitar ta yi kun lura sai dai yana da laifi akan rike ta da yi ai ba tashi bace a wannan lokaci haƙin masake ce وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في آمه ذلك حتى لا يكون حتى لا يكون منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم ما ليتي وأما الحج أما شيء حجي faman waje ba alaihi duk wanda ya sa aiki haji ya zama wajibi a kansa shine mutumin da yake da lafiya da guzuri namiji kenan in mace ce kuma da ƙarin maharami ko Wani da yake a rubuta musulunci ai wa da sabila ilai ya samu sararin zuwa waje ba alaihi to aiki haji ya zama wajibi a kai shi wala yajibu alaihi fi amihi amma ba za a ce dole a wannan shekarar ce aikin hajjin ya zama wajibi a kansa ba kisa ya ce wala jibu alaihi fi amihi zalik ba za a ce a wannan shekarar da ya samu sarari ya samu kaza a wannan ce aiki hajjin ya zama wajibi a kansa ta yadda in ya jingira zuwa shekara mai zuwa ya yi aiki hajjin bai yi ba a ba za a faɗi haka ba hatta la kuna lahu min buddun har dai sai ya kai matsayin da ba shi da wata mafita ta biyu in ba ya yi aiki hajjin nan ba saboda haka mata addahu a duk lokacin da ya yi aiki hajjin nan kana mu'addiyan ya kasance wanda ya yi aikin hajji wala mai kuna asiman fi ta'khirihi ba zai zama mai laifi ba dan ya jinkirtar da aikin haji idza addahu idan yayi shi dai kama kana asiman fi zakka kamar yadda ya kasance mai laifi a zakka kaga mai laifi a zakka lokacin fitarwa yayi bai fitar ba yayi ne laifi saboda me la'anna zakata haqqul lil muslimin masakin domin zakka haƙƙin musulmai ne miskinai musulmai habisahu alaihim ya rike haƙƙin bai basu ba fakana asiman hatta wasala ilaihim sai ya kasance mai laifi har sai ya ba da wannan abin zuwa gare su daga aiki hajji wajibi ne haka kai wanda ya bashi haka kawai mutum ya samu sarari bai je ba bana bai je ba baɗi bai je ba baɗi wacce har ya mutu to kan wannan ana je mai tsoro na Allah ta'ala ya ce walillahi ala nasi baiti man istata ilayhi sabila man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin sai aka ce wa man kafara وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى وإن هو مات وهو واجر مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب لأهله أن يحجوا عنه ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته ما الاتفاق وأما الحج أما حج فكان فيما بينه وبين ربي وأن يكون كان جزء كان نسر أبنجزنسا idza addahu idan ya aiki hajji faqad adda ya yayi yan uwa aiki hajji ba yawon bude ido bane kullum da ke ko kuma aiki hajji ba gasa bane da za ka ce abokinka ya biya aiki hajji bana kai kuma Allah bai hore maka ba bare ka je ka sai da gidanka ka sai da gonarka ka sai da abincin iyalanka ka tafi aiki hajji ba gasa bane kuna jina da ke ko ibada ce mai zaman kanta ba kuma yawan bude ido bane ba zuwa yawon shakatawa bane ka wanda Allah ta'ala ya hore mashi ya ji sai ya ji in ya kuskure ya jinkirta bai je ba to ana ana ana tsorace mashi fushin ubangiji dan kada ya je ya mutu yana bai hude ko yana na tsari. tsoraka wa in huwa mata in mutum ya mutu bayan yana da sararin zuwa ya je ya ki zuwa wa huwa wajidun yana da abin zuwa mustati'un yana da dama walam ya hujja kuma bai yi ba sa'alar raja'atu ila duniya an ya hujja sai ya nemi Allah ya dawo da shi duniya dan ya je aiki hajji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina babu dama kuwa wa yajibu li ahli an yahujju an ya zama wajibi ga ƴan uwansa su mai aikin hajji wannan ba lalle ne zama alal itlaq ba ba lalle ne zama wajibi ne akan su ba domin idan mutum ya mutu dukiyar ta magada ce ba tashi bace ce shi yasa man yana cutar ajali one third ne yake mallaka na dukiyar dukiyar tashi ba in yana cutar ajali ko mace tana da juna biyu wata shida abin da isama ba ta iya mallaka dukiyar ta duka mutum yana da one third thuluth kenan shine abin da ya mallaka na sa eh eh rashin lafiya da mutane suka to wannan da ya a taimaka mana da addu'a irin wannan rashin lafiyar a wamsat ce sulus ne saboda kan yana wani rashin lafiyan bai halatta ce wani a bashi dubu ɗari wani dubu ɗari biyu wa a wasu ya ta gayar mudar wani bakin cikinsa shi ne ya mutu ya ban magadan shi da wani abu saboda haka tun da ya ga zai mutu bari ya rabar da dukiyar gaba daya Allah ya ce bai dawa wasu wasiyya ta ghayar ya yi wasu da ba ta cutar da magada ba saboda kan yana da dubu ɗari uku dubu ɗari kawai yake da damar ya yi tasarrufi a kanta in ya ba da dubu ɗari da goma za a rage goma ta dawo dubu ɗari ya kona يكون mu'addiyan مؤديا muna fatan kuma a ce wannan yan uwan shi da suka mai aiki hajji bayan ya rasu ya zama na abin ya kai gare shi sai dan zaka yi mutum aikin hajji yana abin da aka fi so abin da yake ya zama na kai ma ka taba yi saboda an zaka sa wani ya je ya ma babanka ko ya gyatumar ka aikin hajji to ka tabbatar da ya taba yi in kuma kai zaka yi ka tabbatar da ka taba yi kullum da ke kuwa shine asali in Allah ta'ala hore maka lagwallon ya daya kai ne abin ya hau kanka ba wai zaka ce ka ba iyayenka su yi ba kai kuma ba kai a in Allah hore maka kujerar maka daya kai ne ya zama wajibi a kanka bai zama wajibi a kan iyayenka ba balle a ce wani ga iyayen shi ya tafi aiki hajji ba su ba ba wannan ba shine albirru ba ka duba rabbi ghfirli addu'ar annabi nuhu Allah ka gafarta muka gafarta wa mahaifana sai ya fara gabatar da kanshi akan mahaifansa kama lau kana alaihi dainu kama a ce yana da ana bin shi bashi fa qudiya anhu ba da mauti sai aka je aka biya mishi bashin bayan ya mutu bashin ya biyu ko bai biyu ba ya biyu to haka in mutum yana da dama ya je ake haji bai je ba sai magadan shi suka yi mishi yayi sai dai muna tattauna ne shin wajibi ne hakikanin wajibi dole magada su biya wannan shine wasu malamai suka ce a'a ba lalle ne wajibi ba sai dai idan suka yi ittifaki magadan suka ce tunda babansu bai je aikin hajji ba a ware kuɗi a samu wani a cikinsu ko kuma a samu malam wani tunda ya taɓa zuwa aikin hajji mu ba shi ije iwa baban mu aikin hajji kun bai tona wannan yayi shi sa mana ya ce to muna fata in an je an mai ya zama ne aikin hajjin nashi muna fata Allah ya karba sai mana ya ce kamar dai misali a ce ana ban shi bashi ne sai wani je biya mai ayya biya ku tunda wannan aikin hajjin bashi ne kenan Allah ta'ala ya sauke Allah ya gafarta ma al-Imam al-Humaidi malai ce tammal kitab littafin ya cika walhamdulillahi wahada dukan godiya ta tabbata ga Allah shi shi kadai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati ajma'in wa sallama tasliman kathira wa sallallahu Allah ya dadan tsira ala sayyidina ga shugaban mu Muhammadin wanda yake shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi kuma Allah ya karin tsira ga iyalansa sunewa su ne azwajuhu wa kullu muslimin min bani hashim kawai azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim matansa da zuriyarsa da duk musulman da ke cikin banu hashim su ake kira da ahalul baiti ba wai ahalul baiti wasu mutane ne kwaya hudu ba ba ahalul baiti wasu mutane ne kwaya biyu ba wannan addinin shi an ci kenan wa ashabihi tsira da amince Allah ya tabbata ga sahabbansa wa azwaji ya tabbata ga matansa wa zurriyati ya tabbata ga zuriyarsa ajma'ina baki ɗayan su wa sallama da aminci tasliman da amincewa kathiran mai tarin yawa alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ya jikan al-imam al-humaidi ya gafarta mashi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi Allah ta'ala ya amfana da mu da wannan abin da muka ji subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik